Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. A yau ranar Laraba 28 ga watan Satumba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa a yau laraba ne za a kaddamar da fara kamfen ɗan takarar shugabancin najeriya na zaben shekarar dubu biyu da da ashirin uku sai kuma shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kama ku muhimman kanin labaran jaridan kasar kamaru amma yanzu sai a gyara zama domin fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labarun. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci sauran ƙasashe da su bi sahun Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya da neman kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da muhawara a zamansa na gaba a shekarar 2023 kan batun haƙƙin ɗan adam na ƙasar a yankin shinjan da ke ƙasar Sin. Daftarin ƙudurin da aka gabatar a ranar Litinin ya samu goyon bayan Birtaniya, Kanada, Sweden, Denmark, Finland, Iceland da kuma Norway. Ƙungiyoyin wigar fiye da 60 daga ƙasashe 20 sun yi maraba da daftari. A jiya talata kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin Wang Wenbin ya shaidawa manema labarai a birnin Beijing cewa ƙasashen yammacin duniya da suka rattaba hannu kan daftarin ƙudirin suna amfani da hukumar kare hakkin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gida na birnin beijing an zanci gawar wani lauyan kenya da aka tuhuma da laifin ba da rashawa da kuma barazana ga shaidun waɗanda za su ba da shaida kan shugaban ƙasar na yanzu william ruto 'yan sandan kenya da 'yan uwan paul gicheru sun tabbatar da mutuwarsa a daren ranar litinin da kafafen yada labarai na cikin gida har yanzu ba a sami abin da ya jawo mutuwar lauyan mai shekaru hamsin ba kuma kakakin 'yan sandan bai amsa kiran da aka yi masa ba hukumar kare hakkokin ɗan adam ta kenya ta faɗa wa muryar amurka cewa mutuwar gicero yayin da yake fuskantar shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa bisa zargin katsalandan kan shaidu abin takaici ne. in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda a yau laraba ne za a ƙaddamar da fara kamfen ɗin 'yan takarar shugaban ƙasa na babban zaben najeriya da za a gudanar a watan fabrairun shekarar 2023 Nasiru Adameli Kaya gare ka. Tuni wasu daga 'yan takarar suka shirya fara kamfen ɗin tun daga sanyin safiyar laraban nan don cin gajiyar kaucewa fafa kora ranar tafiya. Dama cin magoya bayan 'yan takarar jam'iyyu sun yi gangami a garuruwa daban-daban don ganawa da magoya bayansu da zama cikin shirin kaddamar da kamfen ɗin. jami'an labaru a hukumar zaɓe zainab aminu ta ce hukumar za ta zuba ido don fara dokin kamfen ɗin da aka rattaba don gudanar da shi bisa ka'ida idan muka duba sashi na casa'in da biyu sakin layi na ɗaya idan ɗan takara ya saba wa wannan dokan da aka gindaya akwai tarar naira miliyan ɗaya ko kuma wata goma sha biyu a gidan yari idan kuma jam'iyyar siyasa ce ta saba wa wannan dokoki da aka gindaya ɗin akwai tarar miliyan biyu a karo na farko da ta saba idan ta kuma kuma sake sabawa akwai taron naira miliyan ɗaya hakanan akwai doka da ta yi hani ga wato yin gangamin yakin neman zaɓe awa 24 kafin ranar zaben apc mai gwamnatin tarayya dai ta dage fara kamfen din har wani lokaci da ta ce za ta sanar duk da bata ce dan ɗan takarar ta bola tinubu na ketare ba ne da hakan ya kawo raɗe raɗin ya je duba likita ne salon tinubu tun zaben fidda gwani shine bin hannun gwamnoni da ke da karfi a jihohinsu Ibrahim Masari ne tsohon mataimakin takarar Tinubun da suke tare har yanzu dare da rana. Talaka Allah na tuba kusan in ce ai su suka fi shugaban kasa zama kusa da talakawan da haka gwamnoni sun ba da gagarumar gudunmawa wajen samun tikitin tsayawa zaɓe na mai girma bola ahmed tinubu kuma ko da an ci zaɓe in allah yadda da izinin allah da gwamnati za a kafa gwamnati kuma har a kai karkenta mataimakin shugaban babban jam'iyyar pdp na arewa umar iliya damagun ya ce sun shirya tsab don kamfen mai tsafta. Dan takarar da yau ya samu wannan takara ta shugabancin kasa. A koyaushe kullum za ka da gwaninka ne sai ka gwada shi da gwanin wasu. To in ka tabbatar cewa wannan gwanin naka yana kan kaifinsa to baka shakkan ka kara da kowaye. sauran 'yan takarar jam'iyyun adawa irin su rabiu musa kwankwaso a nnpp da peter obi a labour na nuna za su iya tasiri kan manyan jam'iyyu biyu apc da pdp matashiya da ke shugabantar mata a arewa maso yamma a jam'iyyar sdp zainab tijjani baba ta ce a wannan karo ba sa shakkar jam'iyya mai mulki ai wannan na wasu jam'iyyu masu majority ai da kenan ai 2023 an canja salo ai komai ya canja ka sani duk wanda zai ji zancen ya sani ba sai ma an faɗa ba so magana wai wata jam'iyya ta apc su suke da majority a ko wani a'a pdp ba haka ba ne yanzu haka ɗauki state ita da na fito muna da yaƙini da za mu ci wannan zaɓe. shugaba buhari da zai kammala wa'adi a mayun baɗi ya yi alwashin damƙare gama ga wanda jama'a suka kaɗa wa ƙuri'a nasiru adamu kaya murar amurka daga abuja najeriya a gai da Nasir Adamir Hikaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. yanzu dai ga hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya rasha na ikirarin cewa sakamakon farko na kuri'ar da aka kada a zaben raba gardama wanda kasashen yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bogi ya nuna cewa mazauna wasu yankuna hudu na ƙasar ukraine sun zaɓi zama ƙarƙashin rashar Kamfanin dillancin labaran kasar RIA Novosti ya bayyana cewa yayin da aka kidaya kusan kashi biyar na ƙuri'un daga cikin kwanaki biyar na kaɗa ƙuri'a a biranen Donetsk, Luhansk, Zaporozhia da Kherson. Fiye da kashi casa'in da bakwai na masu kaɗa ƙuri'a a dukkan yankuna hudu sun amince da haɗewar. Kuri'ar raba gardamar da ta sha suka daga Ukraine da Amurka da sauran ƙasashen yammacin duniya. waɗanda suke kallon lamarin a matsayin wani aiki da ya saba wa doka. Ko dai yaya sakamakon zaben ya kaya idan Moscow ta sanar ana hangen ba zai samu karbuwa a tsakanin ƙasashen duniyar ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa mahukuntan ƙungiyar Taliban na gazawa a ikirarin da suke yi na tsaro da shugabanci na gari a ƙasar yayin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ƙungiyar is ke ƙara kai hare-haren ta'addanci a faɗin ƙasar. Portsel Marcus, mataimakin shugaban tawagar taimakon Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ko kuma UNAMA, ya shaidawa kwamitin tsaro a jiya talata cewa wasu daga cikin nasarorin da ƙungiyar ta Taliban take da'awarsu na ci gaba da lalacewa da take ikirarin samun nasara kan mamayar ƙasashen waje. Ƙungiyar Taliban ta ce sun maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita ta hanyar sake kafa daular musulunci zalla. A yanzu dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙalubalanci irin waɗannan ikirari da Taliban inda ta yi gargaɗin cewa lamarin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a ƙasar. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, an saurari hira ta da Aisha Larai Abubakar a karamar hukumar Agayi da jihar Niger nigeria wacce ta ci gajiyar shirin Nigeria for Women Initiative wanda aka kirkire shi da zimmar shawo kan matsalar talauci a karkara. Kuma mun karkare shirin a daidai sa'ilin da hakimin kumba Musa Suleiman Ija yake kamar a ce akwai buhu a unguwa su dama suke zuwa da ɗiban ruwa in ya lalace ba ba ma tambayar maza kuma yanzu su da kansu suke hana kudin su zai gyara goma ko a yau za a saurari hira ta da Justin Habila daga karamar hukumar Gurara wacce ta bayyana mana irin sauyin da wannan shirin ya yi wa rayuwarta da ma na iyalanta. Kana ta bayyana mahimmancin samun kyakkyawar fahimta tsakaninta da mijinta ya taimaka wajen bunkasa 'yar sana'ar da take gudanarwa. wani sana'a kike yi? Da min ne rana ko crate a gida ne ina sai da shi. Wani lokaci in je in sayi tace. Ina batun matsaloli. gaskiya ma masalari kam da yawa a lokacin domin wani lokaci asan yanzu gidajen aure ana sa a taimaka juna domin in mai gida ba shi da shi in kina da shi za mu taimake juna to a lokacin da ba shi da shi kuma business da na yi bai isa a ce zan solve damuwa din nan ba amma a yanzu haka gaskiya bukata tana biya every week muka yi meeting ina ije 500 kuma akwai adashi na gida wanda muna yi 2000 wani irin taimako shirin ya baki ya yi miki gaskiya wannan program da aka kafa domin ina ce bai taimake ni ba na yi karya domin wannan program ne shi yasa nike a nan in ba don saboda da wannan program ba ban isa ta nan bude shago ba so wannan program shi ya sa ina wannan shago tsawon wani lokaci kika fara wannan sabon sana'ar kwaye ne yanzu kamar a sati nawa kike samu wani lokaci kan samu dubu takwas wani lokaci dubu bakwai bayan kin cire kudin uwa kudi da uwa kudin kuma duka wani lokaci kan samu dubu arba'in haka Yanda aka ba mu 60,000 din a watan hudu shi na dawo na fara A yadda na yi aure shi na zona ya kai shekara goma. a da lokacin da kike sai da mineral me kike iya yi wa kanki wanda za ki bugi kirjinki in aka ce a yi abu misali a ce yau za a biya kuɗin makaranta ki ce to zan biya da tsohon sana'a gaskiya lokacin yana kai mai gida na don ba ni da shi yanzu da na samu karuwa na mai gida ma shi ma ya dan huta yana jin daɗi da ni a wani lokaci in ba shi da school fees nukan biya ma yara school fees da kuɗin zazzabin yara sun zaka ko da kai mu ko da cakwanan gida ko da wani taimako haka. Baya ga wannan sana'a me kika koya sanadiyar wannan shirin? wanda baki san shi ba da. A da ta fara koya mana yadda za mu yi business mu samu ci gaba. A lokacin da ina sai da mineral one crate ba na iya yin adashi. Amma yanzu ina yin adashi. Kuma a wajen nukan iya yi wani abu. Na je kasuwa abin da zan shiga kasuwan siya nukan rubuta. In ga yadda kuɗin zai kama tun kafin in fita. Ko din zai kai ko ba zai kai ba saboda sai da zan sai kaya. Wani lokacin na fita na je kasuwa ka na gan wani ko riga mai kyau haka ko wani abu zana suna bukata ba su baya ga haka mun zanta da ɗarkuwan abai alhaji musa usman a game da yadda aka samu zaman lafiya tsakanin ma'aurata dalilin wannan shirin an filibi da aka kawo wannan shirin da farko ya mata suka karɓe shi shiga mata ba su karɓe shi a hannun biyu ba mata da kamfe na emirate council kuma majalisar sarki kuma masu anguwanni duk sun kokari sun ba su bayani kuma sun gamsu har suka zo suka karbi abun annin bibu kuma abin ya zama masu alheri tun da matan suka fara wannan ajiya sun gan canji na alheri saboda wannan ajiya kafin ma gwamnati kawo musu taimako wannan ajiya ya taimaka musu kwarai da gaskiya inda mutum ba zai yi ah, wannan kudi da suka zo suka kwashe ciki akwatin nan mutum ba zai yi ajiye shi a dakin shi har ya kai tsawon lokacin da ka zo aka bude akwatin aka rarraba musu cikin su ba kuma sun murna kwarai da gaskiya ga wannan na ma farko tukuna daga lokacin nan taimakon da aka kawo musu daga bayan nan ma ba ma fara kawo taimako ba to yanzu da suka karbi shirin kuma wani irin alkhairi suka samu a rayuwarsu to ya karu kure da gaskiya saboda iri taimako ya yi mama mu ba karami taimako ya yi musu mutumin da ba shi fiye da jari dubu biya aka za ka ba shi dubu sittin ayin sina yake so ya yi na gani dai in ya yi niyyar an ba shi sarari yin sana'a kuma sun zabura da yin sana'a da wannan kudi kuma alherin da suka gani da wannan sana'a da suka fara da wannan kudi ba karami alheri ba kuma har yanzu muna kan yi saboda ko makon nan da muke ciki mun mutane da yawa sun samu taimakon nan yaya batun rikicin ma'aurata da ake yawan fuskanta zaman ya yi kyau tunda ka sa haniyan nan da ka ji da in mace ba ta dabun hannun shi mijin kuma ba shi da shi rigima ya zo amma mijin ba yi da shi mace kuma shina da shi abun ya zo da sauki yanzu halin da ake ciki yanzu gaskiya kan yanayin mu ya yi kyau fiye da da ma gode da wannan taimakon da yi mata mu wajen tabbatar da ci gaban ilimin yaran su kuma ta yaya wannan shirin ya taimaka gaskiya ko da ma sun samu daidai da lokacin jarabawa ba su da kudin biya amma da wannan taimako ya zo na tabbata akwai mutane da yawa da yaransu suka samu shiga makaranta dalili wannan taimako da ba wannan taimako ya zo ba da kudin biya nan da ake biya ka yaro ya gama karatun da ba su iya ba amma ga wannan taimako mata da yawa sun yi taimako har yaransu sun samu gama karatu wani irin yanayi ake fuskanta rutan ya dauka babu kuma saboda kowa abin da yana hannun shi yana kokari yadda zai yi wannan abu ya karu shoran da zan ba wannan shiri na da san yi taimako tunda kuma ana kawo lalura iri iri a nan wanda ya fi taimaka mutane da wuri iri wannan ba mu dai taba gani ba don mata mu ka san ka raya mace guda to ka raya gida ke yanzu kuma mutum mai mata fudu ko guda ne ya samu wannan kudi cikin su ai gida ya rayu to wanda na gani surutan nan rashin kudi ne kuma tunda Allah ya kawo wannan taimako surutan na ya rage sannan musa muhammad lambata mai kula da cibiyar kula da lafiya a matakin farko da ke garin lambata a yashi shaida yadda matan da suka ci gajiyar wannan shirin suka zage dantse domin ganin sun fice ci rashin ingantattun kayayyakin aiki na kula da lafiyar su yake sanadiyar rasa 'yan uwansu musamman masu juna biyu.

kulawar da kuke ba mara lafiya Na farko kalubalen da muke samu shine hanya kamar mata masu ciki za su tun da ba abin hawa ko ko hanyar babu kyau to zai ga kafin mata su zo sai ga an samu matsala kuma za ga an kira mu kafin mu ce maza mu je wajen matsala ne kan kama ko wani da lalace da shi kan jare gaskiya wajen mai very far hard to reach area ne kafin su ce za su ketaro masu zo matsala ne ko da yake ko health facility kanana kanana haka wannan dai referral center ba shine ba dai a nan gaba daya communities nawa kuke sabi duka award in 2009 served as a referral center sun kai about 25 30 communities ina batun gadaje magani da dai sauran su da wasu winda idan mutum zai kwana a asibiti ko kuma ba ku karɓar mutum muna karɓar mutum muna ta tuwa service tuwa wa service muke batun gado akwai gadaje wanda ake Allah ya sa akwai wani abu ana ce da shi basic health care provision fund to suna dan turo muna waɗansu yan kuɗaɗe san rubuta based on business plan sai mu sai waɗannan abubuwa da shi haka muka dai ka da kare har muka samu muka saya wanda suka tu da gadaji. ba da haka nan kuma communities su karan kansu akwai lokacin da muka yi musu magana because asibiti ga ta daɗe in ka duba maza ga yadda su yi yake to muka yi musu magana yadda su maza su taimaka to muna kan wannan ne wannan wata harkar don sai dai ko based on this kungiyar mata din ga su suka yi ubasa suka ce to in maza ba za su iya ba su mata za su yi suka ce su za su yi contributing gina maternity home inda za a karbi haifuwa za kuma dubi mata suka tara kuɗi Allah ya sa a lokacin ne kuma suka ce suna so su kira manyan gari wanda har na tara mutane na kiro su suka duk mata suka taru muka yi magana mazaje a lokacin suka ce ai mata sun ba su tun da abin da su ya baga shi mata za su mai sauraro a nan za mu sallama a cikin shirin a sai a tara da mu amma kuma zuwa idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. gayi da Aisha Ma'azu. yanzu kuma lokaci ne da awal garba zai kama na sharhin jaridun kasar kamaru. za fara shan jirgin na wannan makon ne dai da jaridar Leju ta kasar jamhuriyar Kamaru an ta ce yan takare dan kasar jamhuriyar Kamaru masu bugawa a kasashen ketare a yanzu dai sun fara nuna rashin jin daɗin su da zamtowarsu a cikin kurafin inda mutabus na kasar jamhuriyar Kamaru an da aka fara gasar sada zumunta da kasashen waje ƙungiyar ta ina mutabus na yanzu ta buka wani abin ku zo mu gani ba shine yasa suka fara korafi na ganin cewa da ma suka tafi bugawa a can kasar Qatar na cin kofin duniya wanda gudanar shekarar 2023 nan ba abin da za su tabuka sai kuma jaridar mutation ita kuma cewa ta yi kamfanin wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru eneyo sun fara gudanar da wani kamfanin su ga al'umma na jan hankalin al'ummar kasar ta jamhuriyar kamaru wajen gudanar da ayyukansu da za su yi domin inganta karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru kasancewa za gudanar da waɗansu manyan ayyuka sai kuma jaridan the guardian post ta kasar kamaru an ita kuma ta ce bayan jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru sun kame shugabannin masu ɗauke da bindiga da makamai a bangaren na 'yan aware yanzu dai kuma cocin baptist na garin banso da kuma asibitin garin yana cikin wani hali na rashin tabbas musamman mata bangaren yanayin tsaro a jihohin 'yan awarin guda biyu sai kuma jaridar ekosante an da ita kuma ta ce hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru za ta yi kokari na raba wa al'umman kasar jamhuriyar kamaru gidajen sauro kasancewar ana cikin tsakiyar damuna domin kare cutar zazzabin cizon sauro ya addabi al'umman kasar baki ɗaya daya sai kuma jaridan dusahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta gulubuta mana cewar kantoman garin mayo banyo da ke jihar adamawan kasar jamhuriyar kamaru charles ya ce akwai masu yi wa jam'iyyar ldpc ta shugaba paul biya zagon kasa a kalamar hukumarsa ya ce dole ne a yi kokari a dinke balaka da yake tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta ldpc a wannan bangaren maƙalan jaridar integration kuma cewa ta yi kungiyar kasashen tsakiyar afirka semac sun fara gudanar da wani nazari na musamman domin yadda za su yi kokari na bullowa sha'anin noma da kiwo a kasashen nasu kasancewa suna buƙatar bunƙasa wannan bangarorin a kasashen tsakiyar nahiyar afirka za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar da mai saje ta ƙasar kamaru an da ita kuma ta gulmuta mana cewar kamfanin ruwan sha na kasar jamhuriyar kamaru kamota suna wani yunkuri na gudanar da inganta ayyukansu da kuma muhimmancin ayyukan ga kuma yadda za a yi a shawo kan matsalar ruwan sha wanda ake amfani da shi ne da kullum a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gai da malam awal garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaici. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci sauran ƙasashe da su bi sahun Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya da neman kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da muhawara a zamansa na gaba a shekarar 2023 kan batun haƙƙin ɗan adam na ƙasar a yankin Xinjiang da ke ƙasar Sin. Daftarin kudirin da aka gabatar a ranar Litinin ya samu goyon bayan Birtaniya, Kanada, Sweden, Denmark, Finland, Iceland da kuma Norway. Kungiyoyin wigar fiye da 60 daga ƙasashe 20 sun yi maraba da daftari. A jiya talata kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin Wang Wenbin ya shaidawa manema labarai a birnin Beijing cewa ƙasashen yammacin duniya da suka rattaba hannu kan daftarin ƙudirin. suna amfani da hukumar kare hakkin ɗan adam an tsinci gawar wani lauyan kenya da aka tuhuma da laifin ba da rashawa da kuma barazana ga shaidun waɗanda za su ba da shaida kan shugaban ƙasar na yanzu william ruto 'yan sandan kenya da 'yan uwan paul gicheru sun tabbatar da mutuwarsa a daren ranar litinin ga kafafen yada labarai na cikin gida har yanzu ba a sami abin da ya jawo mutuwar lauyan mai shekaru hamsin ba kuma kakakin 'yan sandan bai amsa kiran da aka yi masa ba hukumar kare hakkokin ɗan adam ta kenya ta faɗa wa muryar amurka cewa mutuwar gicero yayin da yake fuskantar shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa bisa zargin katsalandan kan shaidu abin takaici ne. Masu raro a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku jo daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin hannu kabir isa da muka muku wannan shiri tare sai salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl ni nisar da hashin gumen nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.